Ƙungiya mai kula da lafiyar jama'a a Amerika, wato CDC kenan, suna gargaɗin mutane zuwa ƙasashen gini, Liberia da Saliyo domin allobar ciwon nan na Ebola. In tafiya ta, ta, ta, ta zama tilas ko dole zuwa ƙasashen nan, mutum na iya kamuwa da ciwon Ebola in ya taɓi jini ko kuma irin ruwa-ruwa da ke fitowa daga mai ciwon Ebola ɗin nan. To, sannan in sai kuma inda yana saye da waɗansu kaya da za su kare shi waɗansu irin kaya na'urori da suke kare mutum irin ruwan da ake batu su ne kamar fitsari bayan gida ko ba haya amai da kuma maniyi ibola ba yaɗuwa ta iska ko ruwa ko abubuwan da muke ci a yanayin afirka wannan ciwon na yaɗuwa ta naman farauta wanda ake babbakawa wanda ake kira da turanci bushmeat ko kuma mutum ya haɗu da dabbobi da ke da wannan ciwon. In ka kamu da ciwon Ebola Afirka ta yamma, za a iya kawo ka gida nan Amerika kenan, amma sai an sa ka wani irin jirgi musamman mai kamar asibiti. Wannan kuma jirgin shigan shi na tsada kwarai da gaske. domin ebola ƙasashen nan masu aikin lafiya aiki ya musu yawa da yawa saboda haka ba za su iya taimakon ka ba kowane irin rashin lafiya kake da shi saboda shi ana ana gargaɗin mutane su yi haƙuri kafin su zuwa ƙasashen nan na gini liberia da saliyo sai bayan wannan ciwon ya lafa in akwai wani tambaya a kira lamba ɗaya takwas sifiri sifiri biyu uku biyu 4636 ko a je dandalin cdc eh, a duniyar gizo-gizo kenan wanda yake cdc.gov/ebola to mutum zai iya samun bayani sosai akan wannan abubuwan